وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ya wannan manzo ka ambaci kissar ma'abocin kifi annabi Yunusa yayin da ya tafi ba tare da izinin ubangijinsa ba yana fushi da mutanensa saboda sabo da suke ta yi sai ya zaton cewa ba za mu matsa shi mu ladabtar da shi a kan tafiyarsa ba sai aka jarabce shi da tsananin kunci da tsarewa yayin da kifi ya haɗiye shi sai ya addu'a a cikin dubban cikin kifi da duhun teku da duhun dare yana mai tabbatar da zunubinsa yana tuba ga Allah ya ce, Babu abin bauta da gaskiya sai kai, tsarki ya tabbata a gare ka, lalle na kasance cikin azzalumai.